Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsaki a jihar Benue da su yi ƙoƙarin shawo kan al'ummarsu don a samu zaman lafiya a jihar. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar runi guda don ganawa da masu ruwa da tsaki kan matsalolin da ya addabi jihar ta Benue. A jawabinsa shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. Yace on in touch and keep on leading them and advising them to be peaceful. What can we do with each other in Nigeria? ya ce haƙƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da dubu ɗari da saba'in ne ke gudun hijira yayin da kashi sittin daga cikinsu yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan ya ce a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da ɗari bakwai aka kuma lalata su. Gwamna Otom ya ce sam gwamnatinsa ba ta goyon bayan aikin ta'addanci don haka ba su ajiye wani ɗan ta'adda ba. As a born again Christian, I'm someone who believes in the fear of God. I cannot and we have never encouraged anything like militia. Ya ce a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basaraken gargajiya na kabilar TV Farfesa James a yatse ya bukaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar. My advice is that we should think of um, redesigning the security architecture of the nation in such a way that the states get involved, the traditional rulers are also brought into the picture, giving rules to be able to Basaraken ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada, wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron. Akwai abubuwa na mamaki wanda na ji suke faɗa a na cewa ni na shugabance matasa milishiya wanda a rayuwa na ya sanarci da girma shugaban kasa ina da kyakkyawan tarihi ban taba ba ni da wani kirmin iya rayuwa na kuma ka sa a bincika sannan mai kuma shugaban kasa waɗannan abubuwa da suke faruwa ni yan sanda ne suka kawo ne kuma ji ake magulkunmu ya zo ya sa ni in shugabanci wannan tafiya na civilian joint air force kafin a dawo da ita last to wannan abu mun yi ayyuka masu karfi tare da su na zakulo miyagun mutane Shugaban kungiyar mu ya ce Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna ya ce mu filani makiyaya muddin ana gaya mana cewa faɗan manoma da manoma da makiyaya ne ba a mana adalci ba saboda mun makiyaya da manoma ba mu da wani matsala sai dai akwai wasu ɗan mutane tsiraru wanda su ne suke kai mana da hankali amma kuma muna fata tun da allah ya kawo shugaban ƙasa a ƙasar nan to daga yau za a ja layi wannan tashin hankali duka za a daina kuma kowa ya amince ya riƙe shi da zuciya ɗaya Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori mukarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya ta wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya.